hamlihi mana kowa ya duk kowa ya wajen fitsari da wannan wanka ba shi ne babu ba wajen ko zama a yi haka ba a masa ba shi ne wajen fitsari ba ko wajen wanka ne wajen to wannan wannan hadisi ina yake magana wajen wanka ko wajen fitsari wajen wanka to me ka a tsaya mutane eh. ne mm-hmm. bayan shi ne na jisa in aka hana yin shi inda ba wajensa ba wajen yin an hana yin fitsari a wajen to an hana alwala a wajen نصف المسألة النهي جاء في المستحب المستحب محل ذات ذات الوقع ماشي كده شنو نهي za mu iya ɗaukan wannan nahayin mu ɗora shi kan kuma wanda ya tsuguna a kan wajen tsufi tsarin ya ji tsarin yana gaba kuma a zaune kan shi bayan ya yi tsakiya kuma ya yi zaune. mene ne sababin nahayi? to in aka ɗauko wannan sababin nahayi aka kawo da ba na haka ba za a ji tsari nan ba kenan tun da zai ban sama. muna magana ne duk ban ɗakunan an su ko ba so kuke rantsawa ba da'iman ruwa na ba haka bane in ana fitsari yana farkawa ba kai babu ba ni wani ina yi fitsari a kan babu ba yadda za ka yi ne ka zauna kan kujeran ka tsaya ka babu ba haka bane sai ya zama ne ba ba yadda za a yi da misali wajen mai mai mai fansama ya sai dai za ka takura mu Kuzari ma ba ya son takura, ya rabu takura, kuzari ma ya son takura, zai ke abin kuma ya son kowa. Wannan alwala ta yi aiki da mai alwala ta yi, to menene hukunci akwai karhaci ko menene? Ka ka samu ka ka ka ka samu, eh? kafin eh, ne saboda ne ya hana ne a cikin wajen wanka ba ce kada ka yi fitsari inda kada ka yi fitsari wajen wankanka ba ce kada ka yi fitsari wajen fitsari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 an hana a yi fitsari a cikin ramin muka za ka gara da cikin ciki sai aka ce an hana yi fitsari da aka tambayi mai ruwaya sai za mu da cikin قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسره قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني علي عن قتادة عن عبد الله بن فرد الطلب إلى هذا الحد صحيح لا بأس به لا إشكال فيها فيه ولا كلام فيه ولكن قال عن قتادة عن عبد الله بن فرد قتادة ابن دعامة السجوني وإن كان عالما كبيرا إلا أنه كان يدرس من عباد المتلمسين والمجدد إن ظهر بالعنعنة لا تقبل حتى يصرح بالتحديد يقول حدثنا أو حدثنا إذا قال حدثنا أو حدثني قبلت روايته لأنه ليس بكذاب لأن كل من قال حدثنا ولم يحدث فقد كذب والكذاب لا تقبله فالمدلس إذا روى بالعنعنة لا تقبل روايته فحصل الله قتادة عنده بأما قد تدوني قال عن أبنائي من فرسال الله فيه تحت ما من كل إباعة في هذا الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالك في الكفر إذ أنت مر قتادة لدى أبناء أنت من إذ منظر الله صلى الله عليه وسلم نهى يا يحي أن يبالك منظر الله يا يحي أي تقاري في الكفر أراضي wajen zaji daban wajen gobe daban sai ka zara ji baka san wani karami ba mai ke ciki wa ke ciki menene sai ka zama tsoro kana fitsari a cikin wani abu yake cutar da kai fa qalu li qatada sai aka tambayi qatada da ya kawo yarwaci wannan hadisi ma yakunu min al-bawl fil zuhur to me kuma hadisi kuma me kuma ai fitsari cikin rani قال كنت كان يقال بك ذا انا قدرت innaha masakinul jin ana cewa waɗannan ramuka da gani in mazaunan aljannai kenan inda aljannun suke zama shi to su kuma akwai kafirai akwai mu'minai ya zama da kafirai ne suke zama wajen kai musu fitsari su zai cutar da kai an fahimci ku yake ibn sarjisa hadithun muhammad da yake ka لا يلزم بثبوت اسماء قتادة من ابن ترجفة والحديث أخرجه النسائي إمام النسائي أفسد هذا الرواية ولكن وزن السند باب يوم الساعة يسود أنه قتادة ابن دعامة السدوسي كل شكر فما لم يمين من يمن يما لم يمين المجروة ابن عباس أليس كذلك أما مدرس duk malamin لم aka أكثر شيء yana tadlis إن ya حديث hadisi da al ba za a amma yake haddabani ya faɗa min ya ni labari sai a karba saboda me saboda ba zai taba yiwa yake an faɗa min ba alhali ko a faɗa masa ba ya zama mai kenan da matsayin shi kenan wannan kuma matsalar ta fi tafi sai sa akwai tajlisul an ala fasada ulama ul ilmi bi sanad bi musalah hadith فيقولون هذا سند فيه مقال لماذا؟ لأن لأن قتادة عن هنا وهو مدلس والمدلس إذا عن لا تقبل الرواية فيه انكسار in ya zama ana shakkan ana ganin cewa abdullahi dan fasada ba shi ne ya rawar da abdullahi ne sarfin sa ba ma'ana an samu ɗin kusa an samu gibi a cikin sanadi to ya ka gibin ake nema a san wane ne shi don a san cewa wannan sanadin za a karbi shi kuma za a karba ba da shi kuma yake hasan al iqsa shine marjudul lisaqi wal halidu al-marjud yanqasmu ila qismayn marjudul lisaqi wa marjudul lifa'l wal marjudul lisaqi خمسة أنواع الإرسال الانتفاع الإقبال التدليل التعليم وهذا فيه انقطاع

hasanun alhasan shine wanda ya kunshi sharuɗai guda biyar tare da hibbatu zafi shar'i na hudu ko na uku da sai a ce haza hadithul hasan wal hadithul hasan idza ta'addadat turuquhu irtaqa ila darajati al hadith sahih li kama ce mutum ba shi da lafiya cutar ta kai matuka ko motsi baya iya shi ta ba ta iya daga wannan akwai wata cutar da bata kai shi har kasa ba shi kadai ba zai iya daga ba amma mai irin wannan cutar ne zai kama nan wanda ya kama nan za ku yi dagawa sahihun ligai mafu yadda ake ana gano waɗannan ne duk hadisi in ya zo ana son a tabbatar malamai suna da hanyoyi da suke bi sai ka ji ce haza lahu shahidu min hadith kaza haza lahu mutaba'a haza bihi i'tibar kalmomi ne guda uku malaman hadisi ke amfani da su itibar i'tibar shahid mutaba'a menene i'tibar menene shahid menene mutaba'a al-i'tibar shine hanyar da zaka bi ka tabbatar da hadisi ya samu mutaba'a ko ya samu shahidi hanyar da za ka yi ka tabbatar da haka shi ne ake jin yake ba ba wani bangare ba ne gaban zai zama na uku a shahid da mutaba'a to sai ka fahimci menene shahid menene mutaba'a sa'an sai ka san ashe itibar al-itibar huwa tatabbu turuq al-hadith lil wuquf ala shahid lahu aw al-mutaba'a to me yake mutaba'a mutaba'a ita ce malamin ya rawaita hadisi yanzu da ce malami na ya ce malami na ya ce har mu shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo ana son a tabbatar da wannan hadisi ina da mutaba an a akwai wanda ya a akan wannan hadisi sai a je a duba almajirai kamar almasa'o'i na waɗanda muka yi karatu cikin mu akwai wani ɗaya da ya rawaito wannan hadisi daga malam kamar yadda na faɗa in an samu haka sai a ce lahu hazihi mutaba'a tamman an samu wani da yake shi ma ya rawaito daga malam yadda na faɗa to mutaba'a tamma in ba a samu ba sai a bincika akwai wanda ya rawaito daga malamin malam in an samu shi ne an samu mutaba'a fasira in ba a samu ba sai a tafi a tafi har a kone a kai karshe ba za mu ta ba a baki mu ta ba a ko tamma ko kasira mu ta ba a tamma ne a samu ya share kamar da turo wannan hadisi daga malamin ba a samu wanda ya rawaito daga malamin su ba A ko wanda ya rawaito daga malamin malam aka ce eh an samu to a qasira ke to haka za a ji har a kai karshe ba a samu wanda ya rawaito ba to sai a duba wannan hadisi yana da shahidi menene shahidi shahidi shine a ce Abu Hurairah ya rawaito hadisi sai a bincika a gani tunda ba samu mutaba'a ba akwai wani sahabi ko da ya rawaito wannan hadisi sai a ce an samu abdullahi dan abbas ya rawaito na hadisi da lafazin sa ko ma'anar sa za ce wala hu shahidun min riwayat ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam yana da abdullahi dan umar ya rawaito hadisi ana a san wani sahabi ko ya rawaito na hadisi daga manzo Allah sai aka samu Abdullahi dan Amr dan As ya rawaito shi wala hu shahidun min riwayat Amr bin Abdullah bin Amr bin al-As ma'ana a biyu ke don suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake cewa shahidi shahidi a nemo wani sahabi da ya sharaka wannan sahabi rawaita wannan hadisi wajen manzon Allah to shi ne sai ka ce wala hu shahidu min riwayati kaza wa kaza wa kaza wala hu shahidu min riwayati ibn Abbas wala hu shahidu min riwayati Umar bin Al-Khattab wala hu shahidu in ba a samu kowa ba to ya in fara da shi kada ta farru farru mu mun da shahidi mutaba'a kuma samu wani ya ce ya shi ma ya rawato na hadisi daga malam yadda daga malamin malam to mutaba'a ta masu a'a ba a samu daga malam eh, daga malamin malam daga malamin malam kama wani ya rawaito daga malamin malam wanda ke magana wanda ke malamin da ya rawaito hadisi wani ya rawaito wani hadisi daga malamin sa shi ma sai mutaba'a ke shine mutaba'a tamma ba a samu haka ba sai a duba malamin malam an samu ne ya rawaito daga shi in an samu ya zama mutaba'a fasila باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء yake babin abinda mutum zai faɗa haza annasu alal galibi la ya kusu rijala faqat wa ma ya ummu rijala wan nisa mafhum قال باب الرجل باب ما يقول الرجل أحوص لك باب أبدا أهو تزال يا أفدا آه. الرجل من هذا الرجل زميل وإذا فصل هذا خوف الكافرين الرجل والمرأة الرجل قديم المرأة والمرأة قديم الطفل أليس كذلك؟ don aka ce babu ma ya kulul mar'a ya ce to babu ma ya kulul rajulu namiji ba haka wani a ismul jinsi in ka bada fassara ba ka ce Allah Eh, shi yasa babu abin da mutum zai faɗa ba lallai sai miji ba lallai sai namiji kai ba eh to ne ga ana a da zahirin lafazin ko an ce zahirin lafazin miji ai kuskure ba ai kuskure ba insha Allah annasu ala al-ghalib annasu ala al-ghalib to da yawa ana magana da lafazin miji ana nufin ne abin da yafi yawa kenan amma mace za ta shiga saboda da'iman ana tabbatar da cewa al-mar'atu tabi'atun lirajul أليس كذلك؟ يتم القياس باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء باب أبدا متو لم يكن مجد لا تفقى إن يفتو fito daga bandaki ko wani قال حدثنا عمرو بن محمد بن ناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف بن ابي برده عن ابيه قال حدثني عائشه رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك قلنا حديث سليم تفرد روايه اسرائيل لا يجوز في سوره nana aiko ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fito daga bandaki ko wajen kewaye ko inda zai ce gufranaka gufranaka mansubun fi'lin muqaddar ay atlubu gufranaka alaysa kadhalik atlubu gufranaka alaysa kadhalik abin da yake faɗa ke babu karadiyati masjid zakari باليمين في الاستبراء أي في الاستنجاء ويبادل بأنه الكراهية والكراهية لها اصطلاح الكراهية ليس كل وقت تدل على الكراهية أحيانا تدل على الوجوب على على النهي بدليل أن النص أتى بمسائل كبار ثم قال كل كل ذلك كان سيئه عند ربك هل الكراهة هنا على المعنى المصطلح أو على المعنى الشرعي على المن على المن على المن شوفان سيدي باب كراهية المن الذكري باليمين وبعد سيدو نعم أنكر حجة mutum ya taba a zakarinsa da hannunsa in zai sarki ne fitsari hannun dama eh hannun dama wannan karatu tahrimi ne ko tanzimi ha قراءة تحريف اللي يكون قراءة ترتيب قراءة تحريف اللي يكون طيب ما هو الدليل ما هو الوجه ها جزءات منه توزيعا عند الشافعية شافعية في قراءة قراءة التنزيه وتحريما عند الحنابلة والظاهرية الحنابلة والظاهرية والظاهرية في حرام عليكم wannan ne za a ɗauka karatu tafsir au karatu hariri karatu limaza ma'ana haramun ne mutum ya taba zakarinsa da dama ko kuwa a'a amma da yayi ne karhanci eh, karhanci nan a hausa sai a ce masa me kenan yayi ne eh? abin da ba zai yi ko amma ina da laifi ba shi da laifi to shafi'a suka ce karhat da zihin ne ya taba abin da ba daidai ba amma babu laifi hanabila da zahiriya suka ce karatu ta harimin ne suka ce ya taba yayi ne

إذا بال أحدكم إذا بال أحدكم إن أيوك يتاري فلا يمس ذكره بيمينه فلا يمس النهي kada ya kuskura ya taba a zakarinsa da hannunsa na dama wa idza atal khala'a in kuma ya je biya bukatarsa fala ya bi yaminihi kada ya tsarki da hannunsa na dama ko da goge ne ko da ruwa wa idza shariba in ya sha ruwa fala yashrab nafsan wahida kada ya kwankwadi ruwa haka su tsaya fara da in ya saka ya sha su sai sai cire mai da numfashi ya saki sha har ya kushe masalolin guda nan kiran suka zo in ya fi tsari in ya tsugulo in zai sha ruwa alaisa kazalik la ya masta نهي والنهي يقتضي التحريم اي فارق صرفه عن التحريم هنا ان أتت النهي على الاطلاق معناها حرام ثم يتصرف وأن النهي إذا دبر الحرام سوى كرهنس أسوأ إن أبو أبو إن فارق ليس بحد الله بل يفرجي لحد الله إن تقولوا كل يفرجي لحد الله إن يشاروا يشاروا نفر numfashi to uku ko to biyar yadda zai kada ya sa baki sa yana sha har ya koshi zai cire kwaryar koko ya yi nufi ya mai da numfashi sa'an nan koma ya har ya ga ya koshi matsaloli guda uku ke to aiki sarisin sarrafa na haihuna an istihari a tsarki yiwuwar tsarki inda aka ɗebi ruwa aka wanke ko ruwan sama ya zo ya wanke waje tsarki ya ɗaya ya farfasa ba nan da sai a yi tajliki ba. Ah, wannan istinbati ala istinbatun bayi yukhaliful mantiqul salim yukhaliful mantiqul salim أي صارف صرف هذا النهي عن الرسول عن التحريم هنا آه. yace har huwa illa bi zakmi an tambaye shi kan halarci ta ba azzakari ne ko an tambaye shi kan in an yi ta ba azzakari alwala da nan ko babu alwala maganan alwala ake yi ka janye wancan babu wani babu wata hujja ko ko da akwai ayyu bi ayyu qarina sarf eh ta eh to dilalatul iftirari kenan dilalatul iftirari wajen ahnaf yana da ma'ana fa amma wajen sauran malamai da dilalatul iftirari ma'ana dilalatul iftirari shine an hada yin tsarki na fitsari da hannu ko tsarki da hoge da hannun dama sa'annan kuma da matsalar shan ruwa sai aka kawo matsaloli guda aka hada su cikin hukunci guda daya tabbas za ka janye wannan cewa to in mutum ya zo ya sha ruwa ai ba lalle bane wannan zahiriya za su ce haramun ne ba ijma'i bane wajen zahiriya za su ce haramun ne ya za ka yi kuma su ma malamai ne yutabar bihin أليس كذلك؟ wanda sai aiki da jinarin da kira ya ce to kin da wannan ya zama kaza wannan ya zama kaza wannan ma kaza ne saboda an kawo matsaloli guda a cikin siyasi daya aka ba su hukunci daya in ka haramta daya biyu sun shiga in ka haramta na karshe biyun na farko sun shiga in ka haramta na tsakiya kowanne don hukunci daya ne kuma a cikin siyasi daya yasa wannan magana da ke fada akan waɗanda suka sallama cewa in mutum ya sha su ya kwamfana su daya babu laifi waɗanda suka ce akwai laifi kuma ba babu dalilin da ke nuna cewa wannan nahayi ne rusul ne ko ta harin ne you. Hmm? Eh. yana umarta da cewa yana ya ya tabbata da Allah sallallahu alaihi wasallam kan ayyukan sana'a ya kan fara wannan matsala da farko wannan da abin da kuka faɗa jikin jikin mutum ne da ya ɗauki hannunsa na dama ya taba a mulkin ku ga al'aurar sun ya ya haramu sai da a ce ko su ko kuwa a ce kazarta ko a ce kazarta حدثنا محمد بن ادم ابن سليمان بن السندي قال حدثنا ابن ابي زائده قال حدثني ابو ايوب يعني الافريقي عن عاصم عن المصيب ابن راكع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه بطعامه وشرابه وثيابه ويجعل الماله لما سوى ذلك هذا حديث صحيح لغيره na na haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya hannun damansa min ta'amin zuwa abinci wa sharabihi a sharuwa wa thiyabihi zuwa saka riga wa yaj'alu shimalahu bima tuwa zalika fa qala shaykh hadhi qala an هذه قاعدة مستمرة في الشرع ذاك قد أتي شرعا وهي أن ما كان من باب التكريم duk abin da yake ya kasance ta karamci ne da mutunci da girmamawa da murna da alkhairi wata shirifi kalar zuzzauri wata rawi wal kudi wal kulin masjidi wal siwa wal iktihal wa taqlim al anfar وقص الشارب وتبديل الشعر ونفس الحجر وحلق الرأس والسلام من الصلاة وقتل آباء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك ومما هو في معناه يستحب التيمم فيه وأما ما كان بضده أما أبن يقول أكثر من وأن أبوه فدخول الخلاء mutum zai shiga a mai mutum zai shiga wajen biyu zai shiga masallaci zai shiga masallaci ya ta ce masallaci wajen girmamawa ne ko wajen kaskanci ne zai shiga da mai kafar dama ke in mutum zai shiga ban ɗaki ba zai shiga da kafar ba haka ba ne wal khuruj min al masjid in mutum zai fito daga masallaci zai fito da wata kafa kafar hagu wal intifat wal istinja in mutum zai tashi majina zai tashi majina sai da hannun dama sai da hannun hagu wal istinja وخلق الزوج وخلق السروال والخلق وما أتبع ذلك ويستحب التياسر فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. فما إمام النووي شافعي من شوف مشافعية من شوف كراهة تنزيل با كراهة تحريم يسا فهم باب الاستثار في خلاء باب اللي دون الاستثار يمكن شيء ممكن تكرر يجي جاي يجي يا بكات قال حدثنا قال حدثنا ابو توبه الربيع الناصري قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن ابي عروبه عن ابي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت حديث البرق لحفصة حديث النبي لنا عائشة لكن رواية حفصة له شاهد